A wata sanarwar da aka rarrabawa kafafen yaɗa labarai kwafinta mai ɗauke da sa hannun babban alkali mai kare muradun hukuma Procureur de la République a kotun birnin Yamai mai shari'a Mamman Tsayebu Isa ya ce yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a yaƙin neman zaben da ke gudana a yanzu haka a nan Nijar. saboda haka ya tunatar da 'yan siyasa da 'yan farar hula da dukkan 'yan ƙasa cewa kundin hukunta masu laifuka a ayarsa ta ɗari da biyu ya tanadi hukuncin zaman kasan shekaru biyar tare da haramcin zama a ƙasar Nijar ga duk wanda aka kama da laifin nuna ɗabi'un ƙabilanci ko nuna bambancin launin fata da jahanci ko toye haƙƙin yin addini da nufin haddasa fitina a tsakanin jama'a. Dama dai a jajibirin fitar da wannan sanarwa ƙungiyar horar hula ta kadir ta buƙaci tsohon firaminista Hama Amadu ya roƙi gafara a wajen 'yan Nijar saboda zargin sa da furta kalaman kabilanci a yayin wani taron gangamin ɗan takarar 'yan adawa a makon jiya a nan birnin Yamai. Abdulmumini Usman shi ne shugaban wannan ƙungiya. Kafin mu yi wannan sanarwa sai da muka yi verification muka tabbatar da lalle shi ne abun ya bamu mamaki ba mu yi tamaha ba wanda ƙasar nan ta bashi iko ƙasar nan ta girmatar da shi. ya zo baya yana irin wannan magana ba yiwuwa mu bari mutum ya zo ya tada ma mutane tashin hankali ya kawo mana rikici cikin ƙasa to muka ce wannan dole mu hito mu ce mishi ya tambayi gahara muka tambayi Muhammad Usman ya nisan takkan shi da wannan zance. Sai dai wani jigo a jam'iyyar Model Lumana ta Hamma Amadu wato Alhashi Lawali Salisu mai lakanin leshe ya ce an yi wa kalaman tsohon firaministan mummunar fahimta. Babu wani furuci da Hamma ya yi wanda za a cewa yau ya hito ya nemi gahora ga 'yan kasa ko kuma Muhammad Usman ya jaye kanshi daga cikin lamarin da ake yau da Muhammad Usman da Son Excellence Hamma Amadu sun haɗe kansu don su ceto ƙasar nan bisa yanayin da aka sanya ta ciki. Wasu mutane ba za su mai damu baya ba. cece kuce ne na 'yan baran da haya da aka ɗauko ban ga abin cece kuce akan wannan ba in ba mutane suna son su maido abin da ke gurin su ba nakan sun sare akan zaben da ke gaban mu sanarwar ofishin alkalin ta kara da cewa aya ta 171 ta kundin hukunta laifuka ta tanadi tarar jika 50 zuwa jika 500 na sefa ga duk wanda ya soki hukuncin kotu ta hanyar rubutu ko kuma a bayyane duk da yake a dunkule aka yi wannan tunatarwa wasu na ganin daga yanzu ci gaba da cece ce akan halaccin takarar bazu Muhammad da ake zargi da mallakar jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa tamkar wani fito na fito ne da hukuma. Wannan zancen nationality da ake nan ake ta yi zancen nan an kare shi kinda cour constitutionnel ta ɗauki decision babu zancen nan ya kare. Ya kamata justice ta ɗauki aikinta ta yi aikinta. A ranar 21 ga watan Fabrairun da muke ciki ne talakawa miliyan bakwai da kusan dubu ɗari biyar da suka yi rajista za su raba gardama a tsakanin ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman mai fafutukar samar da canji da na ɓangaren masu mulki Bazum Muhammad da ke fatan ci gaba da ayyukan da shugaba isu ya gudanar a tsawon shekaru goma da ya yi akan karaga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.